Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. mu da dare mai saurare. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin namu na daren yau Lahadi 25 ga watan Yuni na shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a ji irin wainar da ake toyawa a najeriya game da binciken da majalisar kasar take gudanarwa a hukumar kula da yankin naja delta wato nddc sannan muna da rahoto kan sakamakon taron sulhun da shugabannin mambobin kasashen kungiyar eco suka gabatar a rana irin ta yau asabar muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim masi garba ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majalisar Dokokin Kasar Somaliya ta tsige Firaministan Kasar Hassan Ali Haire a wata ƙuri'ar rashin amincewa ta bazata da aka kada a cewar shugaban majalisar. A wani taron manema labarai da ya kira a yau dinnan Asabar bayan kada ƙuri'ar. Shugaban majalisar Muhammad Mursan Abdulrahman ya zargi gwamnatin Firaminista Hassan Ali Khairi da rashin katabus. 'Yan majalisa 170 sun amince da wannan matakin da aka ɗauka a majalisance kan firaministan. Yayin da 'yan majalisa takwas ne kadai suka kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a cewar shugaban majalisar. ya kara da cewa saboda haka wannan mataki ya tabbata kuma muna kira ga shugaban kasar somaliya da ya nada sabon firaminista nan take dai ba a samu jin ta bakin haira ba wanda dan kasashe biyu ne da norway da kuma kasar ta somaliya kuma tsohon shugaban kamfanin mai na soma ya kasance firaminista tun daga watan maris na shekara ta goma sha bakwai. Firaministan Burtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC ya da shi je jama'a ya ce a tsawon makonni da kuma watanni na barkewar annobar corona a ƙasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A ta bakin Johnson, mai yiwuwa abu guda da ba mu yi la'akari ba da shi shine yawan yaduwa da cutar ke yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. akwai abubuwa da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya dakile cutar tun a matakin farko a cewar Jansan wanda ya warke daga cutar ta covid-19 ya kara da cewa watakila akwai wasu abubuwan da ba mu yi daidai ba burtaniya na da masu dauke da cutar kusan dubu ɗari uku a cewar jami'ar john hopkins kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan dubu arba'in da shida Kasar India ta ƙara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China. yayin da takaddamar da manyan ƙasashe biyu na asiya ke yi a kan iyakokinsu na wajejen tsaunukan himalaya ta sukurkuta dangantakarsu irin yadda ba a taɓa gani ba cikin gwamman shekaru asabin ka'idojin da ta shimfiɗa a wannan satin inda ya tace duk wani kamfani daga makwabciyar ƙasa muddin yana neman kwangila daga gwamnatin indiya sai ya samu takardar izini a fannin tsaro da siyasa daga ma'aikatar harkokin cikin gidan India. Gwamnatin India ta ce dalilin hakan shine inganta tsaron India ta waje da kuma ta ciki. A yayin da ba a ambaci kasar China ba cikin ka'idojin, labudda sabbin matakan za su yi matukar shafar kamfanonin China da ke neman manyan kwangiloli a India a cewar ƙwararru a fannin cinikayya. Manzan Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a wannan kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. to amma yawan waɗanda abin ya ritsa da su a ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin afghanistan da ke fafatawa da 'yan taliban ya gaza na shekara ta goma sha tara da kashi talatin da biyar cikin ɗari zuwa arba'in cikin ɗari. zamme khalid zad mai wakiltar amurka na musamman kan batun sasantawa a afghanistan ya kuma lura cewa babu wani sojan amurka ko na rundunar gamayya da taliban ta kashe tun bayan da amurka ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan taliban a watan fabrairu don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru kusan goma sha tara ana yi a afghanistan wanda shine yakin da amurka ta fi daɗewa tana yi Khalil Zad wanda shine ya wakilci Amurka har aka cima yarjejeniyar yi wannan bayanin ne a wani taro a birnin Washington ta yanar gizo wanda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta amurka ta shirya wani alkali a amurka ya ba da rashin gaskiya ga jihar oregon ta yammacin amurka wadda ta nemi ta taka birki ma jami'an tsaron gwamnatin tarayya kan irin matakan da suke daukawa game da zanga-zangar da ake yi kulle yomin a portland wadda akasari kan rikide ta zama ta tashin hankali alkalin gunduma na amurka michael mosman jiya jama'a ya zartar da hukuncin cewa jihar ba ta da hurumin shigar da kara a madadin masu zanga-zangar a karar da ta shigar a karar da ta shigar jihar ta nemi a takaita matakan da jami'an tsaron ke daukawa yayin da suke kama mutane musamman ma idan ba a aikata wani abu tartibi ba karar da a general ɗin jihar oregon allen resambulan ta shigar na zargin jami'an tsaron na gwamnatin tarayya da kama masu zanga-zangar ba tare da tartibin laifi ba kuma ta wajen amfani da karfin da ya wuce misali a halin da ake ciki kuma jiya juma'a wata kungiyar lauyoyi ta maka gwamnatin amurka a kotu don ta hana mayar da wasu yara kasashensu na asali da gwamnatin ke shirin yi bayan da ta tsare su a wani otal kungiyar na nuni da matsalar cutar corona masu otal din na hometown in suite da ke mcmillan jihar texas sun faɗi da daren jiya juma'a cewa sun kawo ƙarshen bayar da ɗakuna don tsare yara hukumar shigi da fici da harkokin kwastam ta amurka ice ita ma ta tabbatar cewa an kwashi dukkan yara daga otal ɗin kwanaki biyu bayan da jaridar associated press ta bayar da rahoton cewa otal ɗin na ɗaya daga cikin otel otal uku da aka yi ta amfani da su har sau ɗari biyu wajen tsare yara to amma hukumar ta ice ta ki amsa tambayoyi kan inda aka kai yaran tana nuni da dalilai na tsaro a ƙarshe ɗumbin masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin kobaros na rasha a yau dinnan asabar saboda fusata da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini aka kuma maye gurbinsa da wani na hannun damar gwamnatin rasha wanda bai ma taɓa zama a yankin ba masu zanga-zangar sun yi ta daga kwalaye masu ɗauke da sakonnin da ke cewa a sako mana sargi furgal gwamnan jama'a a yayin da zanga-zangar a birnin da ake kira gabas mai nisa wanda ke daura da kan iyakar kasar china mai tazarar kilomita 6,100 gabas da moscow babban birnin kasar ta rasha ke dada kazancewa jami'an tsaron gwamnatin tarayya ne suka kama gwamnan a farkon wannan watan kan zargin kisa a karo da dama hurgal wanda ɗan jam'iyyar demokrat ne mai sassaucin ra'ayin kishin ƙasa ya musanta zargin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya ƙwararru ne suke tafka muhawara akan ba dakalar biliyoyin naira da Majalisar Dokokin Ƙasar ta binciko a hukumar kula da yankin Naja Delta a daidai lokacin da zauren majalisun biyu suka zartar da hukunci mabambanta akan abin da suka gano. Ka wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda dauke da rahoton. A Najeriya tsuguno ba ta kare ba akan binciken badakalar biliyoyin naira da majalisar dokoki ta gano a hukumar da ke kula da yankin Niger Delta wanda yake nuni da cewa dara ce za ta ci gida domin 'ya'yan jam'iyyar APC ne ke barazanar gurfanar da junansu a gaban kotu. na baya-bayan nan shine wanda kakakin majalisar wakilai femi gbajabiya mila ya ba da umarnin shigar da karar ministar ma'aikatar niger delta botswil ababio muddin ya gaza kawo hujja akan ikirarin da ya yi cewa 'yan majalisa ne suke karbe kwangilolin hukumar nddc a nan kakakin majalisar wakilai femi gbajabiya mila ne yake ba wa akawun majalisar umarnin shigar da kara akan ababio a madadin majalisar wakilan I refuse to sit here in good conscience and allow anyone to assassinate the character of the house. in an attempt to deflect accountability for their conduct in office. To sai dai ƙwararru a fannin shari'a da ma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu a kan tanadin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi a kan irin wannan yanayi da jam'iyyar APC ta tsinci kanta a ciki. Da farko ga ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar. sashi na shida na tsarin mulkin nan ya ba da dama na cewa kana iya ka nemi a neman maka haƙƙinka a duk lokacin da wani ya yi wani abu wala Allah ya zarta ka ko ya ce maka mutunci ko kuma ya maka karya ko kuma ya maka wani abu wanda yake zai shafi mutuncinka ko darajarka ko kuma kimaka shi wannan minista gosul fabio ya fito ya yi wannan bayani ko da yake daga baya ya ba da wasiƙa wadda take nuna kaman yana da na sani akan wannan furuci da ya na cewa mafi yawan kwangiloli 'yan majalisa ya ba ya rike su kuma su ya shi akan haka sai ra'ayin barista nura ɗanbatta 'yan yasa suna da dama a yadda suka yi koro suke so su kai karar minista na nddc saboda ya musu kazafi ko kuma bata musu suna za su iya kai wannan su wannan kilamin kotu za ta karba za su iya kai wa dama su ci suna da wannan dama kowa kuma yana da wannan dama a dan najeriya amma ga sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a gundumar gwange ta jihar yobe sale bako da sabon fegi yana ganin akwai abin dubawa a yanayin da jam'iyyar apc ta tsinci kanta a yanzu wannan kamar ɗaukan wuka ne suke so su su huda cikin su sakamakon in suka yi la'akari da yadda aka sha gwagwarmaya a shekara ta biyar har jam'iyyar ta kafa mulki a Najeriya a wadda haka din sai ga kamar duniya za ta iya mana dariya ya kamata idan duk akwai wani rigima a zauna a teburin sulhu a cikin gida a ɗinke wani baraka ko makamancin haka to amma alhamdulillah ina da yakinin cewa a yanzu wadda aka bashi rikon jam'iyyar a mataki na ƙasa mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Boni zai yanke duk wata baraka a yanzu ma ya fara tunda har mun samu tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya yakubu dogara ya shigo wannan jam'iyyar ita kuma majalisar dattawa ta ba da umarni cewa ma'aikatan hukumar nddc su mayar da sama da naira biliyan ɗaya da ɗigo uku da suka rarrabawa kansu akan wai za su yi amfani da kuɗin wajen kare yaduwar cutar coronavirus madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda a ƙarshen wani taron sulhun da suka shirya shekaran jiya alhamis a birnin bamako da nufin warware rikicin siyasar da ya barke a ƙasar mali shugabannin ƙasashen afirka ta yamma mambobin ƙungiyar ecowas sai dawo sun yanke shawarar gudanar da taron bidiyo a ranar litinin mai zuwa don ganin an samu maslaha a tsakanin shugaba ibrahim bubakar kaita da 'yan hamayya na M5. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suli Mumini Barma ya aiko mana da karin bayani. Wannan shine karan farko da shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke tattaki zuwa ƙasar Mali domin shiga tsakani tun bayan da 'yan hamayya na ƙawancen jam'iyyu da ƙungiyoyin MSENC a karkashin jagorancin fitaccen limamin na Mahmud Diko suka kaddamar da zanga-zangar ganin shugaba Ibrahim Bubakar Keta ya sabka daga kujerar shugabancin ƙasa saboda zargin sa da gazawa a ra'ayin wani dan siyasa Alhaji Asmanu Muhammadu matakin na ecowas abin yabawa ne abin da su magabata suke yi na sidiyawu neman sulhu a gane ma juna a yi gwamnatin haɗin kan ƙasa duk zarge-zargen da sun ka yi shugaban ƙasar nan ya amince kamar kaga wannan ƙungiya ta kurkusun ya soke ta to saboda haka kuma ya ce a zo a yi gwamnati haɗin kan ƙasa to wannan shi ne mahita gare su tawagar shugabannin wacce ta hada da shugaban rikon sai da yawo isu muhammadu na nijar da muhammadu buhari na najeriya da nana akufuado na ghana da makisal na senegal da alasan watara na cote d'ivoire ta ce an fara gano bakin zare a yayin wannan zama 'yan hamayya a nan cikin gida na cewa kyakkyawan misali daga gida ya kamata a fara bayarwa alhaji lawali salisu kusa ne a jam'iyyar model lumana rikicin mali da na nijar kowa ɗaya uba ɗaya suke yan tagwaye in ka ji duk wanda suke yi yan mali rashin cika alkawali engajaman da aka ɗauka da sauransu da komai kai yanzu a matsayinka cikin yakin da aka yi da yan ta'adda a cikin nijar amma yan nijar adalci inda mashawartan suna ba shawara ya fara gyara ƙasar shi dan yan mali su ɗauki misali a ƙasar nijar lalle ya yi aiki ya kinan saurare to sai dai masu kare manufofin gwamnatin nijar na da ra'ayin da ya sha bamban da wannan nan kasashenmu na afirka muna da wata matsala wadda duk inda ba kai ke bisa mulki ba to ba wanda iya wace matsala ke da kwai cikin gida don in ba neman son kai ba idan aka yi zaɓe zaɓe ya ƙari ya kamata a bar wanda aka zaɓa shi aiki yanzu dai shugabannin kasashen ecowas sun kuduri aniyar gudanar da taron bidiyo a ranar litinin din da ke tafe domin ɗorawa akan inda aka tsaya matakin da ɗan rajin kare demokuraɗiyya nasir saidu ya ce ba zai yi wani tasiri ba za su ba da shawarori ne har wancan bangare na malam diko in ya yarda lokacin za a samu a sasanta to an zo an tattauna da su ba a sasanta ba ya za a idan kun komo kun yi taro bisa yanar gizo a ce a sasanta wannan abu akwai waya wannan hanya wadda son ka dauka har yanzu ta a ce a yi taro tsakankanin su har su yi neman tsirar da shi shugaban kasa ibeka ba za ta tasiri ba wajen 'yan mali don 'yan mali sun yi nisa cikin wani al'amari kuma yau sun san abin da suke so sun gane abin da suke so tunda su ne an ka galla zama jagoran tawagar 'yan adawar mali sheikh muhammad diko a karshen taron na ranar alhamis ya jaddada cewa za su ci gaba da matsawa shugaba ibrahim bubakar keta lamba har zuwa lokacin da zai shida daga karaga ganin yadda 'yan ta'adda ke kokarin mamaye ta a yayin da magoya bayan shugaban kasar ke cewa ba za ta sa'u ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulimu Mini Barma. Mai saurare wannan shirin na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Malam Dauda garba bin Afan Fatiskum kan tarihin kare karai da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin malam babangida yusuf na faɗa da sa'idu abdullahi da maturu da dai sauransu masu son jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a najeriya da masu son afirka to bari mu fara da kashi na biyu na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin najeriya idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a bauchi abdulwahab muhammad da ci gaban amsar da ya samo daga wani sarakin yankin kare-kare din wanda ke da zama a birnin bauchi malam abdullahi babayo jalam dan madamin jalam ciroman kurkur wanda abdulwahab ya ci gaba da tambayarsa cewa to muna ji don saboda nima na an zauna a miso ana ce kare-kare su kansu ma sun fito ne daga wajen kasar larabawa ina batun ai duk kabilar da ka ganta za a ce haka ana cewa an taso daga yemen eh. to ta yiwu hakan ne amma dai manawa mun san kurare ne su <laughs> to muka gashi Allah ya bukaki ko ranar ta bai da mu bukaki haka to amma dai ko ma yayin ne an taso daga can eh. an zo an zauna an yi dafu a can eh, yankin Borno kafin Rabi ya zo ya bada jama'a kai kare kan lalle kuma mayaka ne kaman kwarai kuwa kwarai <laughs> mayaka ne <clears throat> don a cikin tarihin da muke da shi eh. babu wanda suka taba zuwa ko suka ci jalam da yaki ko suka ci kare kare da yaki eh. irin abokan wasan nan fa kaman kaga za ce bare bare suna wasa da fulani haka dai ga misali to ko kuma su ne na abokan wasan muna yi da bare barin hmm. muna yi da baburawa muna yi da terawa muna yi da tangale muna waje saboda albarkacin misau muna yi da waje da tula hmm. albarkacin muna misau emirate hmm. saboda wancan ta hada su a can eh. mu kuma sai muka bi ba na ga sha kiɗa yawwa <laughs> masha Allah to yalla bai yarima yanzu dai wannan hidima na kare kare abu ne wanda yake kace mai faɗi yawa ba mu da lokacin ya da fadi gaskiya to akwai baya ga kaman wasu al'adu ne haka ka fi aminta su haka eh, irin wasu gwada al'adanku na gargajiya muna da al'ada wadda ya sanu sananne ne a duk ƙasar nan dai duk wanda ya taba jin labarin wannan kabila ta kare kare to ya san suna da wani wasa da ake ce masa falabara majalam to falabara majalam din nan wato taruwa ake yi a wani lokaci don to abin dalilin dai asalin dalilin wannan shi falabara din lokaci ne na godewa Allah don irin abin da aka samu a damina ta gabata sannan kuma irin a wannan lokacin ne hmm. ake haduwa da mutanen da aka daɗe ba da su ba eh. a yi kuma exchanging pleasantries Allah ne haka ne eh. to to lallai kuwa wannan balama ba bala bara madala bala ba bala bara madala bala ba eh baba bane ba ne ah, bala eh bara bara bara eh majala majala eh shine wato ah, da hausa sarauta wato eh, farauta ce oh, don a wani ranar kuma tun da an samu an wadata mm. ko kuma an samu abin da ka samu a damina eh. to saura kuma kamar da daman ce maka asalinmu eh. jarumai ne aka ne to sai kuma akan kaddamar da farauta mm. wato shiga daji a wani rana mm. an yi godiya wa Allah an samu damuna mai albarka sannan kuma an kaddamar da shiga daji don neman naman daji farauta kenan to yanzu kamar sarauta na wanda ke kai kana cikin wannan layi na yin sarauta mm. yanzu eh, za ka yi sanin yawan sarakunan da aka samu na kasan kare-kare da ka haka kan ba zan iya ba amma na san akwai shi a rubuce eh. a wani guri eh. amma da ka zai mun wahala to kamar mai da me kuke da su a sarautan kuna sarki waziri wanda haka eh to saboda ai mun cuɗanya da waɗansu kabilu saboda haka ana kamar yadda kuma ba kare kare kare ba duk kabilun eh, kewayen nan eh. sukan mori waɗansu waɗansu abubuwa na waɗansu mutane eh, yawa kamar akan ari sarautar mm-hmm. ah, to yanzu aka an ce zanna misali mai haɗa kano da zanna ai ka gan sarautar bare bare ce eh, ko yawa to hakan nan to akan ari sarautun eh. sai a zo a yi eh. tun da jama'a sun dau kowa yana so ya kasance yana da yawa eh hakan ce ma ka je gu kaza yawa ka je ka dauko ta a baka bayanin ta ka zo na a baka haka ne to a idan rayuwa wannan tarihin kunnan dai yana da tsayi kamar da kace amma yanzu shekaran zuwan kasar kare-kare ko kuma kare-kare kabilunsu nan yankin kamar zai kai shekara ɗari nan ko dubu nan to a takaice dai yadda muke ji magabata suke faɗa a tarihin inda za a samu tarihi don ana maganan 18 wani abu to ita wani abin nan kuma shekaran da dan yawa tun da yanzu muna 2020 2020 eh. eh gaskiya to a takaice ga gashi fiye da shekara 200 kenan eh kwarai da gaske lallai to ta yaya kuka samu kanku a cikin masarautar iso don saboda yadda yake kuka yi suna lokacin nan aka to kuma kuna karkashin masu babu shakka kuma da ka san yawanci mallaka ke sa ka zama to wani haka ne to in ka mallake shi ka ci shi a yaki sai ka zai ka zama kana cin kaya ko ka gaba ci ba haƙi ba so wannan tambayar taka ta dace dan ba a ci wa yaƙi ba gashi kuma muna gaba mai sau to gaskiya shine da muna zaman kanmu ne tun lokacin da babu eh, wata sarauta sai tamu mu ma cikin namu kare karen babu mai zama sarki sai jarumi Eh. yawa jarumi ake yake cin sarauta eh. sai kuma a masa biyayya saboda karfinsa eh. to tun da babu wanda yake cin da yaƙi ba ma kowa biyayya muna zaman kanmu mm. to amma zuwan turawa zuwan turawa mm. aka nemi mu bi mu saboda administrative convenience mm. sai aka ce mu bi mu an babu ba ci musu yaki ba saboda haka mun samu kanmu ne a ƙarƙashin misau saboda hikima irin da turawa da su tura mu gurin don a ji daɗin mallakar mu to kuna amfani da kamar su dawakai su raƙuma ko biyu na baka kawai eh muna dai amfani da dawakai mm-hmm. amma raƙuma wajen mu babu su sosai eh sai dai makwabta amma dawakai muna amfani da su muna amfani da jakuna wajen safara kenan yawwa wajen ci abinci kuma muna amfani da irin su shanu awaki tumaki da sai sauran kana eh, akwai duwatsu ne kamar wanda akan ce kwaku da wannan ba mu da duwatsu sai dai yan jigayi hmm. kasan na za ka shi akwai bambanci tsakanin jigawa da kuma dutse eh, to akwai jigayi an ba mu da dutse eh, me kuka fi shukawa ne a wajen ku muna shuka gero dawa eh, maiwa mm-hmm. sai asali muna shuka tamba mm-hmm. ban sani ba ko kasan tamba to akwai nomi nomi ko to ki amma baki to muna shuka da dai sauran irin wa'annan na ci sannan kuma na kasuwa muna shuka auduga muna shuka gyada muna shuka wake wani abin da dana so in tambaya kamar kuna da sunan sarki ne da yaren kare-kare muna da shi to sunan sarkinmu iduhu hmm. eh, amma in an ce sarauta kuma ana a koda koda eh koda ita ce sarauta amma iduhu kuma shine sarki hmm. sarki to wato in aka ce mutumin yana da talauta sai a ce masa ba koda amma an ce sarki ne wannan sai a ce masa ido. sai kuma amsoshin tambayoyin malam baban gido yusuf na faɗa da sa'idu abdullahi da maturu kan tarihin mulkin mallaka a najeriya da ma afirka baki daya idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar arewa house da ke garin kaduna dr salisu bala wanda muka dan koma baya kaɗan muka ɗora daga inda yake ci gaba da bayanin yadda aka yi amfani da sarakuna da cewa sannan shi na ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka na aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai da ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lalugat wanda shi lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin afirka hmm. sannan sun yi amfani da jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka ɗin. dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa hmm. bayan nan yi amfani da harka irin ta cinikin bayi hmm. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su to akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin da kuma ɗan abin da ya rage na amsoshin tambayoyin tarihin kare-kare. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da kuma ɗan madamin jalam Abdullahi Babayo da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. To kafin mu yi sallama da ku ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Majalisar Dokokin Ƙasar Somaliya ta tsige Firaministan ƙasar Hassan Ali Haire a wata ƙuri'ar rashin amincewa ta bazata da aka kaɗa a cewar shugaban majalisar. A wani taron manema labarai da ya kira a yau dinnan Asabar bayan kaɗa ƙuri'ar. shugaban majalisar muhammad mursan abdulrahman ya zargi gwamnatin firaminista hassan ali khairi da rashin katabus firaministan burtaniya boris johnson a wata hira da gidan talabijin ɗin bbc ya da shi jiya jama'a ya ce a tsawon makonni da kuma watanni na barkewar annobar corona a kasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar a ta bakin johnson mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari ba da shi shine yawan yaduwa da cutar ke yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan akwai abubuwa da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya dakile cutar tun a matakin farko a cewar jansan wanda ya warke daga cutar ta covid-19 ya kara da cewa watakila akwai wasu abubuwan da ba mu yi daidai ba burtaniya na da masu dauke da cutar kusan dubu uku a cewar jami'ar john hopkins kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan dubu arba'in da shida. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa mana shirin baki ɗaya da ma injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.